This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, ashirin da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai ta tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da niyya da murya arewa. haka kuma masu sauraron mu kai tsaye idan suka so suna iya daddangwale da hausa.com a duk lokacin da suka ga dama masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da usman kabara muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan kun cika kun labaran duniya kuma za ku shin me ke sa darajar naira ke ƙara yin ƙasa ne Hawa kuma za ku cewa abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da babban sakataren ma'aikatan shari'a na Najeriya akan abin da ma'aikatar shari'a za ta amfana da shi a wannan ziyara da shugaba Muhammadu Buhari yake yi a nan Amurka. Sannan za ku cewa mutane miliyan ɗaya ne a duk faɗin duniya a kowace shekara suke mutuwa sakamakon cizon sauro. Sannan ku ji cewa ƙasar Amurka ta dawo da hulɗar jakadanci da Cuba, amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama yana ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a fadar White House da ke nan Washington. Sun tattauna kuma akan matsalar da take shaƙe da wuyan 'yan Najeriya da dama ta Boko Haram da ma sauran batutuwa da dama. Mista Obama ya bayyana cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu matuƙar muhimmanci. Ya ƙara da cewa hatta batun yin zaɓe da miƙa mulki cikin zaman lafiya hakan ya ƙara wa siyasar Najeriya martaba a fagen dimokuraɗiyya a duniya. ya bayyana cewa matsalar boko haram na cikin ransa amma ya yi amannar cewa shugaba muhammadu buhari yana da kyakkyawar dabarar murkushe 'yan boko haram din da maganar cin hanci da rashawa sannan ya tabbatar da cewa amurka za ta haɗa kai da najeriya wajen magance matsalar ta'addanci a jiya litinin ne 'yan gaza gani suka taru gaban sabon ofishin jakadancin cuba da ke washington suna tasowa daga da daga tutocin kasar cuba don nuna farin cikin dawowar dangantakar amurka da cuba wanda suka ce dama an daɗe wanda ya daɗe da yin tsami fiye da shekaru hamsin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ma cewa yi daidaiton hulɗar diflomasiyya na kasashen biyu wani babban mataki ne ke cike da nasara kamar yadda ya faɗa wa ministan harkokin wajen cuba bruno rodrigo parilla da ya ziyarci amurka a ziyarar farko da wani ministan harkokin wajen cuba ya taba kawa amurka tun bayan shekarar 1958 Farilla ya roƙi Amurka da ta warware musu takunkumin nan na tattalin arzikin ƙasa da kuma fatan dawo musu da yankin Guantanamo Bay da Amurkan ke amfani da shi a matsayin barikin soja. Sake buɗe ofishin jakadancin Cuba dai zai sami jinkiri har sai kerin ya kai ziyara a Havana ana can ƙasar Cuba kamar yadda aka sanar cewa zai yi wannan tafiyar ce a ranar 14 ga watan agustan bana idan allah ya kai mu to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka da ke washington a jiya litinin an ji karar harbe-harben bindiga da kuma karar fashewar wasu ababe a bujumbura babban birnin kasar burundi a ranar jajibirin zaben kasar harin dai na zuwa ne a matsayin raddi ga shugaban kasar pierre nkurunziza bisa kudurin tsayawa takarar shugabancin kasar karo na uku wanda suka ce ya saba ma ka'idar yarjejeniyar zaman lafiya ta arusha zaben da saboda karatowarsa ake ta zanga-zanga na bujurewa gwamnatin kasar sannan kasashen duniya sun yi ta kira ga shi nkurunziza da kada ya yi takarar tsirarin 'yan takarar da suka rage a cikin tilin 'yan takarar da suke kasar su ma sun janye daga wannan zaben wanda za a fara shi ko aka fara shi a yau domin kuwa a cewarsu su zaben ba shi da alamar za a yi shi cikin adalci ko kuma zaman lafiya janyewar 'yan takarar ba karamin abu bane ga koma bayan siyasa a kasar ta burundi amma kakakin hukumar zaben kasar prosper miye ya ce zaben yana nan daram ya ce hotunan 'yan takarar da suka janye za su ci gaba da kasancewa a kan fallon takardar kada kuri'a tare da na hoton unkurin ziza domin yin zaɓe kamar yadda suka tsara kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa kuri'an yarda da yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar iran game da wato shirin ta na makamashin nukiliya ta da takaita sarrafa shi kuri'ar da na jiya litinin kawai na je na yi ka ne amma dukkanin ƙasashen da suke mambobin kwamitin wato birtaniya faransa rasha da china da jamus da su aka yi wannan zaman kulla yarjejeniyar kwamitin sulhu ya buƙaci makwakwafan da suke baiwa biwa majalisar ɗinkin duniya diddigin makamashi da sa ido don ganin iran ɗin tana kan yarjejeniyar da aka da ita sannan za a ɗage takunkumin da aka makala mata da zaran jami'an masu sa idon sun tabbatar da wannan tana gudanar da shi na shirin nukiliya ɗin a bisa lumana kamar yadda aka tsara. To da labaran duniya kenan kuka saurara. Abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da babban sakatare a ma'aikatan shari'ar Najeriya game da alfanun da Najeriya za ta samu a fannin shari'a na ziyarar da shugaba Buhari ke yi a nan Amurka. to na san za ku yi taron bilateral wato taron tattaunawa tsakanin sassan biyu bayan batun wannan kuɗin kuma wasu batutuwa za a fito da su eh to gaskiya ba ba maganar ah, kuɗi ɗin ba ce kawai akwai kuma maganar kyautata yanda ake aiki yawa yanda ake yanda ake aiki ah, hukumomin da suke binciken abin ya shafi laifi na eh, economy da finance yawa tattalin arziki yadda za a karfafa wayannan ah, wayannan ah, hukumomin hmm. yadda najeriya za ta ci ribar abin da amerika ta sani na duniya iliminta da kuma yadda take gudanar da abubuwan ta mu mu koyi wani abu wanda zai alhaji abdullahi kafin ku zo an yi ta hasasa maganar aure ta ya jinsi ɗaya ɗinan da amurka suka amince da shi a nan ana cewa amurka za ta matsa buhari lamba sai ya rungumi wannan aƙida da wani shiri kuka zo kan wannan magana gaskiya ni dai ana ta maganar hasashen haka cewa za a yi wa najeriya magana akan wannan al'amari kuma tun yau ba na san amurka tana da wannan matsayi a cikin al'amuranta amma shi sha ne eh, wannan aure jinsi ɗaya kai kanka ka san abu ne wanda yake a nigeria ba zai yiwu ba kuma idan yanzu eh, yanzu muna da doka wacce ta hana wannan abu to kaga mu a eh, matsayinmu wannan doka ta kasanmu dole mu girmama ta dole mu aiki da ita wanda in kana son irin wannan al'amura su samu tushe a ƙasa kowace ƙasa ce ma ba najeriya ba dole sai ka samu haɗin kan kulliyar mutanen ƙasar shin abin da mutanen nan suke so kenan sai ka yi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a sai dole sai ka yi kamar ko da ma ba ƙuri'a ta fito na fito ba dole ne sai ka yi sai ka saurari mutane tunda za su ta magana ra'ayi kuma ita harkar gwamnati abin da mutane suke so in dai ba zai cutar da wani ba kaga dole a kansa za a tsaya kuma a najeriya an san duk duniya babu inda ba a abubuwa irin wayannan wanda yake kamar sun saba al'ada to amma abin da ya kamata duniya ta duba shine shin ana yi wa mutanen da suke wannan wanda suka saba al'ada ana yi musu wani abu ne wanda ya shafi hakkin su na ɗan adam wanda haka ko najeriya din ka je ba a yi musu to amma zancen a fito na fito a yi aure ko a fito kan titi ana nunawa cewar ana yin wannan abu shine doka ta hana akwai matakan shari'a a nan amurka sai da aka je kotun koli sannan alkalan suka yanke hukunci kuma su ma kan su alkalan rabi sun yadda rabi ba sa so a najeriya kana ganin cewa sai ta kai an kai ga kotunan shari'a almusa a yanzu dai ba ni da labarin wanda ya kai kara akan wani al'amari amma in akwai wanda yake son ya kai kara akan wani al'amari dokokinmu mu na najeriya sun ba da dama an je kuma ita har magana ce da za ta iya zuwa har can kotun koli a tabbatar da matsayi akan al'amari ya kuke da maganar fyaɗe don ta yi yawa yanzu a najeriya magana fyaɗe ka san ai <clears throat> magana ce da ta shafi dokoki na jihohi kuma kowace jiha tana da doka wacce ta haramta ba za a yi doka ɗaya ta ƙasa baki ɗaya kanta yana da wuya ka yi dokoki irin wannan saboda tsarin mulki ya ba wa jihohi da ita gwamnatin tarayya dama su gudanar da su yi doka ko kowa yana da dama ya yi doka a kan abin da ya ga ya dame shi saboda haka yana da wahala gwamnatin tarayya ita kadai ta ce na ɗauki gaban gabarin Eh. amma kamar wasu jihohi suna amfani da shari'a wasu suna amfani da penal ko wasu suna amfani da wannan shari'o'in sun bambanta ehm, kuma wannan abin tana yana daɗa ƙaruwa ana sa ran cewa ko gwamnatin tarayya za ta yi wani abu kai in ka duba za ka ga cewa kowace kowace jiha tana da doka irin irin irin tata kuma in ka ɗauki dokar za ga cewa ba ta saba wa al'ada ta ɗan adam ba in dai doka ake so a yi wadda za ta kare mutuncin mutane kowace doka a najeriya tana da wannan tana da wannan eh, tagomashi to allah kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan da irin kan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata asha ba wata da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da na tsoranta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama koli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana a kar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau ‘yar tsanace sai dankinta sai ‘yan yara ake aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarki masani fanni-fanni kan zai yoyi shi ya sani shi ke iya shafin sakala ne ya halici waɗansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karbi rawa har da kiɗanki wallahi ki to Allah ji abubakar ladan yanzu haka dai amurka ta mayar da hulɗin jakadanci da ƙasar cuba wanda suka kwashe shekaru hamsin ba su ga maciji tsakaninsu ga dai rahoton da juma'a ta haɗa muna game da wannan batu. A yayin da ake yin sowa da murna, ma'aikatan jakadanci da masu fatar alheri da kuma masu zanga-zanga sun shaidi lokacin da aka yi bikin ɗaga tutar ƙasar Cuba a harabar sabon ofishin jakadancin ƙasar ta Cuba a nan Amurka. Wasu sun bayyana matakin a zaman na tarihi da dukkan ƙasashen biyu za su ci moriya, kamar yadda Fred Mills na wani kwamitin 'yan uwantaka. na yankin Caribbean ya bayyana. The biggest benefit is a broader intercultural uh, environment where um, very soon people will be able to uh, freely travel uh, back and forth. Ya ce babban moriyar da za a samu ita ce ta fuskar musayar al'adu inda ya ce nan ba da jimawa ba mutane za su samu damar yin bulaguro su zuwa kasashen biyu ba tare da tsangwama ba. Wasu mutane kuma sun yaba wa matakin mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu, amma sun la'ani gwamnatin Raul Castro, kamar Orlando Luis Pardo, wani ɗan ƙasar Cuba da ke zaune a birnin Habana ya yi. With the self freedom Ya ce sun cancanci samun 'yancin yin taro da 'yancin yin zanga-zanga cikin lumana da kuma 'yancin zuba jarurruka a duk inda suke so. Wasu mutane da suka caccaki mai da hulɗar jakadancin sun yi tambayar shin anya kuwa gwamnatin Amurka ba ta yi garaje gadami ba, ba ta yi sassauci cikin gaggawa ba. Frank Carlson na cibiyar 'yantar da ƙasar Cuba yana ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi ga kuma abin da ya ce. The president has given many concessions to the Cuban government and the Cuban government has yet to stop beating uh, ya ce shugaba obama ya yi wa gwamnatin cuba sassauci da yawa gashi kuma har yanzu gwamnatin cuba ɗin bata daina nan kaɗawa mata masu buƙatar zaman lafiya da suka je coci duka ba daga bisani bayan wata ganawa da ya yi da sakataren harkokin wajen amurka john kerry a lokacin wata ziyarar farko da wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen cuba ya kawo nan amurka cikin fiye da shekaru hamsin Bruno Rodriguez ya ce ba su guji taɓo saɓaninsu a lokacin tattaunawar da suka yi ba. I emphasize that the totally lifting of the blockade, the return of the legally occupied territory of Guantanamo, as well as the full respect Mr. Rodriguez ya ce ya jaddada cewa tilas Amurka ta ɗage dukkan takunkumin da ta azawa ƙasarsa, ta maida wa Cuba yankin Guantanamo da ta mamaye da mutunta ɗaucin ƙasar cuba ɗin sa'annan kuma ta biya 'yan cuba kuɗin diyar irin ɓarnar da aka yi musu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce za a ɗauki lokaci kafin a kammala shirin daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu domin kuwa cewa e along the way uh, we are sure to encounter a bump here and there and moments frustration patience will be required ya ce ko shakka babu tilas a aiki cibis da wasu matsaloli a wannan shirin a saboda haka tilas a yi haƙuri a kuma kai zuciya nesa ya ce a saboda haka nema aka fara wannan shiri a yanzu ba dai yi bikin daga tutar amurka a ofishin jakadancinta da ke birnin havana kasar cuba ba za a wannan biki ne a lokacin da mr kerry ya kai ko kuma zai kai ziyara kasar a watan agusta idan allah ya kai mu. To amma a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke nan birnin Washington DC an ɗaga tutar ƙasar Cuba kusa da na sauran ƙasashe. to da har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kuma yanzu agogo ya ce karfe 3 da minti 17 dakika 20 na tsakar dare ganin yadda martaban naira sai ƙara surkucewa yake yi na tattauna da masani harkokin tattalin arzikin najeriya alhaji sha'ibu idris ta wayan tarho wanda yanzu haka yana na amurka kuma na fara tambayansa ne ko me yasa abin sai ƙara ƙasa-ƙasa yake yi Wato eh, kamar yadda yawancin masana tattalin arziki na kasashe suke bayani eh, Najeriya ta samu kanta a cikin wani hali na ƙaƙanukayi. Menene halin ƙaƙanukayi? kudin shiga da Najeriya ke samu tana samun shi ne ta wajen harkan sai da man fetur. Kasuwan man fetur ya yi ƙasa. Shekaru kamar goma sha uku ko sha biyar da suka wuce. an ba gwamnatin najeriya ta wannan lokacin wato gwamnatin shugaban kasa obasanjo a lokacin shawaran cewa ƙasar amerika fa ta gano wani lungun da za ta iya samun mai kuma in ta samu man nan ta fara haƙo kasuwan mai ko kuma farashin mai a duniya zai yi ƙasa saboda haka najeriya ya kamata ta fara tunanin yin tattali a lokacin da take cikin wandaƙa da kuɗi. in ba jama'a ba su manta ba za su tuna cewa shugaban kasa obasanjo shine ya kawo wani salo na aje kuɗi wato wanda muke kira excess crude account aka sa kuɗi a ciki kuma aka fara irin kuɗinmu nan na ajiya na ƙasa wato foreign reserve aka tara shi kusan na akwai lokacin da kuɗinmu na, ajiya ya kai kusan dala biliyan sittin kusan da bakwai to bayan wannan abu ya faru gwamnoni da kuma sabbin shugabannin kasa da muka samu kamar lokacin marigayi umar ah, musa yaraduwa da kuma shi tsohon shugaban kasa goodluck jonathan aka yi ta rabe-raben kudin nan ana kashewa kamar gobe ba za ta zo ba yau sai gashi farashin man da da ana sai da gangan mai naira dala ɗari da goma yau gangan mai guda ɗaya takan ba ta wuce dala hamsin da biyar kaga idan kudin shiga da kuke samu ya ragu kuma kuka ci gaba da kashe kudin da kuke kamar yadda kuka saba dole ku samu kasa ta samu matsala. Menene zai sa da farashin manan ya ƙara faɗuwa shine da wato zamantakewan Amerika da India da Iran da aka daidaita. Iran in ta fara sai da manta dole man zai yi yawa a kasuwa sannan kuma in yi yawa a kasuwa farashin su zai kasa kaga najeriya kenan tana cikin wani hali zai kama wannan ziyara da shugaba buhari ya kawo a nan ba zai yi kowane irin tasiri ba wannan bangaren kenan a gaskiya a cikin ajandan ma da yake kokarin ya tattauna da shi shugaban kasan america babu maganan sayan man fetur saboda kasan shi wanda yake da kaya a kasuwa in ya kasa na sayarwa ne ba za ka iya tursa sama wani mai sayi dole ya zo ya saya ba To sauro na kashe mutane miliyan ɗaya ne a kowace shekara a duk faɗin duniya duk da ƙoƙarin da ake yi wajen ganin an kakkaɓe wannan annobar. Amma sabon bincike ya nuna yadda sauran ke gane bambancin wanda yake so ya ciza da wanda bai son ya ciza. Ga dai Grace Alheri Abdu da rahoton ta haɗa muna kan wannan lamari. Kwaɗayin sauro na fara neman shan jini yana farawa ne a lokacin da gurɓatacciyar iska da duk abu mai rai yake fitarwa ta lumfashi ta fargar da sauran cewa akwai mutum a kusa idan ya kusanci wanda zai sha jininsa. yana tantance bambancin tsakanin mutum da kare ko kuma dutse saboda wani ɗumi ko kuma warin da ke fita daga cikin jikinmu. Abin da Michael Dickinson na cibiyar fasaha ta California ya nemi sani kenan yadda waɗannan ƙananan ƙwarin da ƙwaƙwalwarsu ta kai ƙwayar yashi ba zai tashi daga rashin sanin wanda zai sha jininsa zuwa kusanta mutum ya nemi cizonsa. We suspected from research that we had been doing on fruit flies that vision might play a very large and underappreciated role in allowing the mosquito to really Mun yi zato daga binciken da muke gudanarwa kan kudajen da ke bin 'ya'yan itace cewa gani yana taimakawa sauro ya nemi wanda zai sha jininsa. Tawagar Dickinson ta sa gurɓatacciyar iska da mutum yake fitarwa ta limfashi a wani bututu ta yi amfani da kyamarar ɗaukar hoto wajen sawa sauro ido yadda yake bin ƙanshin iskar suka kuma nuna hotunan waɗansu abubuwa baƙaƙe a kusa da kuma jikin bututun domin su ga abin da sauran zai yi idan ya hango abin da ya kama da wanda yake so ya sha jini daga nesa. What was quite striking and quite surprising is that the mosquitoes fly back and forth for hours. These are hungry females, and they completely ignore the objects on the floor and wall of the tunnel. But the moment they get a Abin da ya zama da ban mamaki shine sauran sun yi ta kai komo a wurin na sa'o'i da dama. Sauro ne mata da ke jin yunwa suka yi watsi da abin da yake ƙasa da kuma jikin bututun. Amma da dai suka ji ƙanshin gurɓatacciyar iskar lumfashin nan, sai nan da nan tunaninsu ya canza abin da suke gani ya fara jawo hankalinsu wannan ya nuna wa dickinson da tawagarsa cewa da zarar sauro ya ji ƙanshin abinci sai ya fara neman inda abincin yake because if the mosquitoes were distracted by every visual object in their world, they would just waste all their time. Wannan yana da ma'ana sosai domin da duk abin da sauro yake gani yana ɗauke hankalinsa da za su ɓata lokacinsu duka. amma a nan sun mai da hankali ne a lokacin da hancinsu ya gaya musu cewa mai yiwuwa akwai abinci kusa da su wannan yana faruwa sau da dama a lokacin da sauro yake shawagi What some of the details of our experiments indicated is that it's very hard to fool them over the <laughs> long run. They will always get their man or woman over time because they'll Abin da waɗansu gwaje-gwajen da muka gudanar suka nuna shine yana da wuya a yi ta yaudarar su na lokaci mai tsawo ko ba jima ko ba daɗe za su nemi sanin wanda za su sha jininsa domin za su yi ta maimaita dabarar har sai kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai dai fahimtar waɗannan dabara zai taimaka wajen yin maganin shi, in ji march da janairu na jami'ar ƙasa da ƙasa da ke Florida. Yana ƙoƙarin amfani da ƙwayar halitta na kwaikwayo da zai shafi yadda sauro yake jin warin abu. We need to know which genes control this process <laughs> at all of these different stages. And then we can use that knowledge to design a new perfume that could block. Muna buƙatar sanin ƙwayar halittar da yake amfani da ita a kowane mataki. Daga nan za mu yi amfani da abin da muka sani wajen sarrafa wani turare da zai hana sauro jin wari ko kuma abin da zai sa sauro ya guji fadawa hatsari ya sa su tsaya nesa. cuta na da zafi gargaɗi maganinsa zarfi malaria da zafi rigakafi maganinsa yafi don mun to Allah ya kyauta yanzu mun kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi gidan mai baiwa shugaban kasa shawara da suke babu shakka mu a matsayin mu na zaman mu 'yan najeriya cikakku muna ba da goyon baya da haɗin kai ga jami'an tsaro na dangane da binciko al'umurka waɗanda za su tadda zaune tsaye a ƙasashen makasan mu najeriya muna goyon baya abinda duk zai kawo zama lafiya da walwala da ta da dimokuraɗiyya da bin doka da oda bugu da ƙari mana goyon bayan cewa kowa ne ne ya taka doka ko mi ƙarfin shi ko mi girman shi to doka ta kan shi ta wuce da fatan allah shi taimaki shugabancin najeriya shi taimaki jami'an tsaro kuma shi taimaki ss shi ba su taimako da haɗin kai saboda cewa aikin su ya biyo bisa ga ƙa'ida saboda sun samu takardar kotu na aiwatar da ayyukansu waɗanda aka zargi mai zargi da su da fata Allah shi kasa ta Najeriya da ma'aikatan ta mai magana lawal abubakar bodinga daga sakkwatun Najeriya da shehu mai da kasari jama na gode biyoyi. Assalamu alaikum BOA Hausa. Ina yi wa ɗaukacin ma'aikatan ku da kuma masu sauraron wannan sashe barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. sannan kuma ina kira ga 'yan najeriya cewa mu taya baba buhari addu'o'i akan wannan tafiya da yi zuwa ƙasan amurka da fatan allah ya dawo mana da shi lafiya allah kuma ya sa ya samu cimma nasarar manufofin da suka kai shi kan amurka domin kuwa a zahiri wallahi waɗannan 'yan talibai guda biyu baba buhari da kuma osin banji mataimakinsa suna son kawo canji a cikin najeriya don haka mu tsaya lailan wani hara ko da yaushe dare da rana akan yi musu addu'o'in fatan alkhairi domin idan muna musu addu'o'i to kaman kanmu muke yi addu'o'i saboda in sun jarumu ne za mu jaru ballai kuma ma jararru ne to muna fata Allah ya kara jara mana suna gode. domin da yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. In gaishe ka Ladan. A shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ta White House da ke nan Washington DC. sun tattauna kan matsalar da ta shaƙe wayan 'yan najeriya da dama wato maganar boko haram da sauran batutuwa da dama irin su cin hanci da rashawa obama ya bayyana cewa najeriya tana ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe a duniya sannan kuma maganar boko haram tana ransa amma ya tabbatar buhari yana da dabarar da zai magance matsalar a jiya litinin ne 'yan gaza gani suka taru a gaban sabon ofishin jakadancin cuba da ke washington suna ta sowa da daga tutocin kasar cuba don murnar dawowar dangantaka amurka da cuba wanda suka ce dama ta daɗe da yin tsami fiye da shekaru hamsin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ma ya yi cewa ya yi a daidaito na maganar hulɗar diflomasiya na ƙasashen guda biyu matakin nasara ce kamar yadda ya shaida ma wani minista da ya ziyarci amurka wato ministan su na tsaro wanda kuma bruno rodriguez shine ya ziyarci ƙasar bayan kusan shekaru hamsin da ba wani minista da ya zo ƙasar. a jiya litinin an ji karar harbe-harbe na bindiga da kuma karar fashewar wasu abubuwa a bujumbura babban birnin kasar burundi a ranar jajibirin zaben shugaban kasar harin dai na zuwa ne a matsayin raddi ga shugaban kasar fiyar nkurunziza da yake neman tsayawa takara karo na uku mutanen kasar kuma ba sa so to an gaishe ka usmana da takaitattun labaran mu kawo karshen shirinmu gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ya taya ne gabatarwa da cubahiro diodo ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci injiniya can ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.